الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتع الله والصلاة يتشيشي ya aminci wa zuwa tabbata a nan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yinan na tafo guni yan rabiul awwal 1435 kalenda hijiriya na ajin daidai gangani da safo wusin na 2014 ko yan kalenda miladiya ya ga ya cakakai littafiyan masmil warakat ya al'imamu juwaini littafin da ya ce kafin usulul fiki buro amma ka ni shakatuna ya wagayi layin production bai tiya lamarin da cijo ya mafari da rike tsakanin ilimin usul gani da ilimin fikiwi hakika ya rike sakaniya usul da kafin fikin gai ga gagan usulul fiki wajen bincike jinkin al'ajillatul ijmaliyar mana dalilin shi cici wuce ya kama ko ya kama bubunu ku cici na misali bani ni, gaga alkitabu alkur'ani kunga ya ce amu kwaya kaso kwanne ya na tiye yana kwanne ya na tiye yana kwanne ya mutlak kwanne ya yadu wajen da ya fata ke jili da ya yi na jin usul fiqh amma fi fiqh su kun waya jin bincike ji ya ce hukuncin shari'a shi wanda shi ya alaka da ya tuni na hukuncin wuce shi ɗaya ji irtin ba tuli tun daga dalili shi shari'a wannan misali wa ga yake hukunci ya zo hukunci ya yaji ko hukunci ya fi fi gidi ya zo wannan ne ba wannan ne nan fikiwo e ba go ba wannan na e ya zane fakihu na zai fakihu man ya fikihu ngai ga ga un la da ne ne lotun ko un implement ya kai un da ne jiu lotun ben jiu ya tuyan mas'ala jo amma usulul fiki e kuyo ne zagani tu mu ci a mine ji irtin ba tu ji tun daga dalili shi ya alkur'ani bai sunna bai ne biyu ne na. matsala ya da na kici wai ji kafin usulul fiki maudu'u kenan ko ga al'ajillatul ijmaliyya bai ke mina wa lutun gangani biyu bi nan bai hali zana lutun gangani biyu yi nan ke hukunci ya zoji kafe usulul fikiyo hukunci ya kafe hukunci ya zoji kafe usulul fikiyo fardu kifayi na zangoci na jibe kafe yana aga kafe usulul fikiyo maji maga kunke wale gale shiga cinye cinye zai shi kenan wale ga acin ga ilimi hadisi ilimi fikihu ilimi tafsiri ilimi luga wale ga dole a je da ja fitace musulmi jo na shiga ilimin na shi da yi a kan dole a ji usuliyun a ji muhaddis a ji faqihu a ji mufassir a ji lugawiyu wale ga zai shi je ilimi usulu na a ga ike doktor na imana ke zai da ilimin tsanuro etiyan yadda na shiga anyi na alawa ya ji matsala ya gburu shin kafin usulu ya za kayin jiyo kaci kafin fijiyo kowai ne ya ganin mai da telebe ce matsala da ga guba ta e gaya fari. a ga na ne za kayan na ga ilimi fi kiwo man na shi malo daga ne na doku no ega ga yamma fari ga ilimi ne za kayan na nga ilimi usulu ga katun usulu kan jibi da kami waje katun fi kiwo nan man na na shi magaga na na wasu adi jama'i sarori ma a ga yana lana ilimi e furu nwa e ya so ga ilimin usulun majibin su mana ilimin gwalaja ya ɓeya so ga ilimin gire majibin su ya buga a ga usulun gire za kayan jin ogalo al-musuwadda ya alitaimiya da shirin alkaukabul muniri sai laga wuce bai ga ya ba ci a ga ilimi na ya kai wani gai ilimi ya fi kiwo na magai ga na al'imamu abu ya ala alfarra ń lọ gangani da yi náà agande na agandanaga ilaga ajin ibada bàbá yọkó matsalayin boro ki bukata ne zagige ece ilimin usulun fiki wani manyan fiki wuji to mu ji duna shi aje bukata ilimi ya usul rod yana ko amma aje bukata ilimi na je ebe a cin kyalo a cin kayi da jale na ji a yi ji amfani da ebe ya kone je ladi yirkin ba tunona ga da zai shi yadda zumona ade ce ko kici ya salafi sai laji iskin ba tole a ci manne ku ba bi filita sai wuce aje ilimi ya gune ga usul fiki na e e ga be kaida na shi al'umma ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga da gotsa na ya zaji ji shari'ar musulunci lalaca nan kai zaji ga ga ya bi tajdidu kwayari new year wa daji ga ya e ji tajdidu ga yi alayin da ta ji lalace ko alayin da ta yi tace alumayin musulmi ji ba ta bane wa alayin ba ne ga shi na irin nan a ga a e ji tajdidu ko ya e ji reformation da jiniyar musulunci amma yana yawa ga ala ji reformation da ya hankali wa ji a ji ti ba rufe nusu su yin shari'a yayan har to babu nan da ke da ga gaskiya sai bukari sai musulmin ne ji wani ga ga da ji ga ne Tuba na ta zuwa da gaskiya yi ya gani ki ne wuri hankali ba ko no ne manhajin mutazila ji no to wai ta ga mutazila wane ga zai ja daga irin na ji rajiya da ya gari da sai ibn jubair ga malam yarifu al-badr yuna falaysa min ad-din yana zai da koyar badr na ɗaya kun da mini ya addini ba ga na da jami'u bayanin ilma fadlihi ibn abdul bari wale ga shari'a wanda ya goro ya kiyo shari'a wanda ya goro ya hankali goshi gani ako ngamala shekul islam ibn taymiya ga shar'u ga mala shekul islam ibn taymiya ga asharu qadin wal aqlu shahidun wa yajuzu lil qadi da shahid mata sha'a ibn taymiya gana ga asharu kadin shari'a ga ilikaliyo wal aqlu shahidun an kalima ga ne jiri gboro likaliyo nan wa yajuzu lil qadi jaizi mu yo ya likali an ya turu da shahida mata sha'a na ga ngari ne ka kuna gaba ba ga ili kali da ga tere ji dole wa goyu kan rojo wa ba wunya ko wa ga wa wa la mi te ni ego to ene we ko sharia de igbo ga hankali ga da hankali ga ga gu sharia mu har to babu na zan ya ta da fe ko ni ga علم الأليم وأكل الآكل اختلفا من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال أنا أحرزت غايته والأكل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأن ayyunan فرق في قرآنه اتصف فأيقن العقل أن العلم سيده سي أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف وعلم العليم zai da ilimina ilimina wa akulul aqil iktalafa bi ankali zai da ankali ne adatan ne ba man zallazi fihi ma qad ahraza sharafa zai mai ga da ciwo ga fal ilimi qala ilmi ga ana harastu ghayatahu mi da fiti fiti mi ga da fara da ga wal Akulu kala an kalima ga ana rahman bi urifa da ni ga turamani ki zahiyo mana takalifu zai ga kan na da ta cubo fa afsaha al ilmu irsahan wa qala lahu ilmi ci ga ilimi ci ga bi ayyanallahu fil fi qur'ani tasafa zimini bo ceci di ci safu da yau mana zimini bo sifa ya ce ce fa kan al anna al ilma sayyidahu fa anna al ilma sayyiduhu ilimi an wata ta da yake ne ga ilimi gamu fa qabala al aqlu ra's al ilmi an kale wata ki sai cinye ilimi wa sarrafa ta diga Rodiya ne wane ga hankali gangani da nakali yi mana hankali da shari'a kunga ya gugu matsala ya shari'a wane ga nasi a dai buru ko hankali ce alamitu nasi yau ji gane ko kunga ya gona matsala na zanuwa ci laidin sarau ya ganci na masu wacce ya shiga za a yi ya ce mutu da shi mazabanci ta sami ko matsalai buru ki amfani katu usulul fikiyo ya mafari katu usulul fiki wanda ya ko wuza na manyan fikiyo shi ladi yuskin batu nan yanda a di express na sigan da yara mu ko kazan amma abin da manyan fikiyo shagaga kazan ko ẹ̀kọ́ títí ṣàdá àti gbọ́gàn yẹn na ókún tí wì kan rán ẹnà lówó ẹni ilẹ̀ yẹn òsòlù yẹ́ bà tí ilẹ̀ yẹn kàtí yẹn òsòlù fíkì ìjí wọ́n ẹ̀lẹ́ pé ẹ̀kọ́ na mẹ́ṣẹ́ lámìtó ranar ɗirge da su ya ci a ci maje ilimi na wale ga usulu ya zana hanyu ya sulu ya zana ma hanyu sai mi yau suka ma so ngo do ga ni formula kaji eh eh amma the different method kalma kalma formula ji iri miya e jabe je iri ilimi, e jabe ja misali banin nan waga da maza bai malikiya e ji tibar bi amma do alil madinati so a malikiya sai ga gano cewa rajin raga abin da madina ta hannu ta tuwo amma ga da maza bai ma mahmud ibn hanbali ajiye da su bai ga abin da madina ci na ko no ya ne ko yanda daga lafana wale kan noci maza bai zahiriya ya ganga cuka yi kiman lau equation ko formula na ya use na wa ɗari bai na maza ban noci use ne bane maza bai zahiriya je da hannu bai kiyasu yana wale gan ya kiyaye na nan wa lawa ya dore e e ga dana ko zanne wa ne da hadis ne bane wale goji mansu kwa zanne ma zanne mun lo tun da bane wale ga mansu ku wale gan nan nan wai ji za ta mako ta ri dore e gan nan buka gan nan nan mazhab ya gan nan mini amfani mini ne ne za ce mini amfani ilimin usul fikiyo wafe ji irtin ba ka yi matsala yikin ya tun daga nafiyo ko ya ce usulu na majija shi shi nan wani ne ako kan nuna cewa a ɗani a jisun yana albaharu ta wurin ma'uhu alhillu mai ta tuhu wani ni na ne a mai zashi dabuwa a jisun ba tu matsala a gagbawa a jisun na bani nan amma kí a ga ajiyar tí bá tó ṣe tí ọ ilẹ̀ yóò sójú dẹ̀dẹ̀ ní àǹfàní kàtó òṣòro ilẹ̀ mú òṣòro ẹ lázàpé kẹjẹ àjí wọn ní mẹ́lá dẹ̀nà náà problem na shi mai gefe zamani ya yi ce ne ga wuyi matsala wuro shi nan wale ga ya daga jikatun wace maɓe ilimi ya usuli ya kiyayi ya shi ya ga wuce guwa yau ebe na matsala shi da bugbanin nan waga gbali ta fi fi kiran fanshi wa juya ko hukunciyan ya, ko hukunciyan ezreyi wa tariyo ko tí hukunci yan ẹ̀dùjì àǹfààní bí kọ́ndọ̀ yóò gbà tọ̀bá inú náà tí hukunci yan ìlàjì náà wọ́n wà lọ àjà àmọ́ wọ́n wà ní tibẹ̀ náà yóò àjà ńlá ní ẹbọ́n wọn kàn jẹ wọn àjùbọ̀ ayọ́ wọ́n jẹ́ àná fún tí hukunci yan ìlàjì nìbà fún ko tí hukunci yan ìlàjì nìbà tọ́rẹ́ ko tí hukunci yan amma ni ya baki bai zagi goke ba ta lada da mai fa zagin da cibo ki hukunci ya Allah ya zango cha ya zango ci ko ki hukunci ya zanana daga kin ya bongon ga da fiti wani abu ne nigeria na wai tutu a kire yi no diga ga ko ma da magari laji kiyan magari laji ya fiti jami'in da mai gidi ta na kwaro ka gidi da daga kiyan yau yana ipata zamani gijo jan zamani yin na jiki hukunci ya zula na pumpu jan adula ebe ne la kemika don tunan ba ne juna mu ba ne process nuna mu ko recycle di wata ni wanda je da za fi gota jo bi ndo yiji na ko no eh ti ya tazuna a ti elu ya tazuna elu ya shi shin eza fiwo kashe eza fiwa kashe eza lujin Allah ka eza lujin Allah eza lufin waje ne ba ka eza lufin waje ne ba wa bai ga wajen gani ako bani israfu ya wala tun sirifu inda lalahi hibbul musulmi na ko amma toilet ne zaje ji amfani da yin bani da hannun wale ya flush ube nuwe shin waje nuwa fi shi kwata wace ya butan julo wa ga dai israfu kashi ga dai israfu wa zo layi mu da asibiti kin kuncin ba doctor ba mu mai zagi kin kuncin islamic finance kin hukuncin islamic banking kin hukuncin pẹ̀lú ojú ọ̀nà ọkú yẹnlẹ̀ ìpá tàbí ìṣùjún ẹzù ṣe túrú ìntànẹ̀tì kí hukun tí wọ́n matsala ka ka so yayi eh, ne shi bayani no ne zamani ne ne bata ngan ne bata tsano a ta ta hukunci ko copyright ki hukunci da ne ganin mutuwa ga wuya nan in ba ku da ne ne ba da bai ga wuya wa mu ji wo so je waya <laughs> ko mo e ba shi shi e, e ba shi e ba e ba du da gwa shi lalo ji fe la fe ti e ba fe kana fe ke ke fe ke huku ba jaran fe se ndi ayi ini chole be yi inda test ya ba wani da daga wawuya ki hukunci nan wani yana ne fata wani zamani da ci buja zamani na ragojo a nabi za a sallim ga yin alaɗi ke wani wasu alaɗi tukunin ya kuma ko ki oga tukunin kiɓi ki oɗi tukun birayi nuno to ki hukunci ya kune lata faculty of medicine buyaji medicine ke laji katina kadafaji in ne bata ma ga shi ba shin foto ne laban wani kin kunci wuce maga yara mu shi hukunci ne wa dai bene sai tiya tv wani kashin wujan ɗaya eh, irin da shi bayani wale modern ishi shiro ki hukunci membership united nation bu ki hukunci membership african union ne yawa. ko au eh, au african union ki hukunci au yanzu membership country membership au go ki hukunci eh, eh, foreign organization ne ki hukunci har kai passport bani a gafe rufi lawar da fonzu rukai baka na shi wata lasnamin kablikum amma bani wa rukin wuce a sauka bi passport wa bi visa wa bi permit wa bi entry visa wa bi kazai to ki hukunci ya wuce bin masala yi jira jiyo ya wani ne kwata kan ki jiyo jo zamani ne kwata kan ne kwata jo now ki hukunci yanda jo a kafiri ne fiye shi musulmi jo nan imalu zimmati ko mustamalu na ko kashi amma ba ni na suku kawai tsayin ga cibi a to musulmi to kafiri ga fi bon jiga ya jidde kayan hmm, gani ga ya fi bo ganiyo. to ki a yi hukunci za wani shi jo arzikin mafi ba ya fi kai musamman na kai kiyo Ki ma yi limiti ya rayu ta bi responsibility yadda yin doro to musulun da kafin ya yi na jibu ba ta zamani ne gan da jejin kin kun ce boci yau ko ji gani ku kin kun ce yin zagi na halu musulunci amma society ne da na ba ta kafin yi fi bo shi islamic organization da da na cewa na fayawa ya kawo fayawa kuyoko hmm. shin musulmi ne fi kontiri na kafiri tsaba fi bonin a participate o voting ya kontiri wajen kan a participate wa amma gaga a jijira lo ba mu ci hadi ba na jijira dino na ija kadano kuyo hmm. ko mu ki hukuncin yawo ba yi shishi wani wajin zagi na yi zagi na so mai wo amma kontiri a kpata kafiri shebu amma zane shi ya musulmi amma ba gina laje wani ga ya sabi shi ya nufi cinu shaga guna shin ajiya wo ya yi zagin min guwa miya yammanci ba kafin na ba gina ga jeli na jeli a wai lagari unge kashi unge ki ma hukuncin yana ɓata samu yana gan ne jo ragu yau matsala yi na shi kyawuwa yana ba ta kato su fi kiyo wadda nga nga contribution wani da jiyoku matsala ya gori littafi na jaka ya ce wasu fikiyo nan ya zama farin kan littafi ya ce wasu fikiyo na yalima mu shafi ya litafi ga risala ko magaga ya ce matsala ya al'amuru ya matsala ya nayi ya matsala ya bayani ya matsala ya alhabar ya matsala ya nasku ya zani ya matsala ya yin zatu shi ko jiya ko amma wajen ma ba a siya wasu fiki bayani na imamu shafi'i mutrita ga mazawa gaba a risala ya imamu shafi'i wale yin matsala na ce dabo wuje alaka ne mustalau da hadisi matsala da ce muke dabo ke ji alaka gangani ne usul fiki wace filita fiye a tun nan ga malla za mu ce haja ga malla mai sashe mai musalauji aja ga litafi na kayan kai sai musalau ne a risala ya imamu shafi'i rojiya na ko ya bani so kunte mas'ala na ji they are almost kamar mas'alin mushtalaka tsakanin katun su fiki ne katun mustalau da hadisi na alegan kaganci a cikin littafiyan ahnafushi ke tasirin nazar da takwimul adilla shi nan alegan littafiyan ahnafushi yoko amma littafi na shi da shahara gan eti matsalai wasu fikiyo nan ya al-burhan ya al-imam juwaini da al-mustasfa ya al-imam al-ghazali wani ba al-mu'tamad ya bil husayn al-basri amma mai mu'tazila ga bil husayn al yau. no ji gane ko al-juwaini ya bi al-ghazali masukun a shayara shi ga amma a daga littafi guba littafi guba littafin na man manwuci ko guba mini manyan usulu a cikin samarai al-mahsulu ya razi dabo alika musu usuli da ka ni al'ami ji masu kun dabo wanda wa ne ya metar da zandoro aka fi na su kun wakiri ẹ̀kọ́ na ji aka littafi jẹ́ usuli fiki na ne ko ji kaka yake gutu na ẹ̀kọ́ ya mafari ẹ̀kọ́ ya mai ahnafu ji ẹ̀bọ́ na ahnafu ji a wọ́n ji ga metar na manyan usuli ne kenan use nan ga ya user wani manyan usuli ne kenan qur'an sunna ijma qiyas wajen ya ko and the rest an yaye apply ya da dalala tuji a ti ga ya tsaya un ga mallahu ga lo ni ta ti hali ga zai ta ajuwe ni da ci method ni na ga alabi to amma mai a hanafi fushi, method na use na no e ga ya abu hanifa da ga ya zufari da ga ya muhammadi muhammadi ya ko zanne shi na shi e, ya yi abuwa ni babi ji makarantun shi na ya gan zawon ce ga use as source a ca formulate yin e, ka'ida shi na gaya ko na na shi use nan na. ji yana ko mm. nga mala misali laya ne ba lokun mm. wani lita nga mini lita ta ajo al fusul fil usul ya jassas risalatun fil usuli ya alkurhi ko usulu sarhasi a sarhasi man man garin ya usulu yi tsakani a hanafi shigo nan da almanari ya nasafi da fatul gafar nan da mishkat lalwar ibn jini nan da jami'ul asrari ya alkaki nan da kamar lakamari ya lukunawi nan da littafi ne kene da takwimul ajilla ya dabbusi ya koya ya baci ga ya koya jimhuro ko ma'ana method ya ba ne ta fiye usulu nan ga ya koyi jumhur ban bai koyi ahnafu shi ma'ana ga mai malikiya ta shafiya to hanabila shi a yi lamito wa ne ga yi hannu shi a yi ladalili labi to yi an hankali ganda mantiki number two a yi ji gando ci ji in form of argument ga ne ga lowest jamu yi two ga ne ga lowest jamu yi three àti agbẹ́ta lẹ́gùdá àti wú ájù àti yẹ́nà lẹ́rẹ́ àti wú ájù kó jẹ́ ẹni akó bèbè method náà lámìtú náà àdí àti ikú mọ́sára òsùlùgbé bá rẹ̀ àti àti àmá àti lámìtá lè yá àmá àdéhùn yá náà fìyà dókùnrin mìsáì lábẹ́ wà daga littafin da jakaki method irin nuna muta sul yan ibn hajjib hajj? ji gane ko gani bai shari'a al-muktasar gani bai raful hajibi ne bai subuki gani da ya kamul fusul fiya kamil usul ya bil walidi al-bajimi mai malikiya shi gani al-burhani ya al-imam al al-imam maziri imam kalita ta yi zahul masul min burhani al-usuli a ce ga littafin al-warakatu method ne na ga mutum na mutum mai littafi kakan method ya ta ci ngai fi na wakwai kaladan tsakaniyar metodiyar jimurin da metodiyar ahnafin wuji kiyo mun ma ji ba doshi ta fi na ngole ile mu gwa bi yin wuce yin jan man na jima bai jiro wuce ganin kun jamus jawami ya yi subuki yan mishar ya jamus jawami ya jalaluddin mahalli yan ga ya ulami ya almaliki albudurul lawami ya allayusi ba ta littafi na shi alimamu surutu make ji na zumiyar alkauka musafi don ga tarihi ibn al-hammami yana mutumin subuti wanda littafi da yake bata ne wale don ya koya ya mici nga yi takarijiyar furugu ya ciye usulugo wale ga motiyan na shi ka'ida jajaja fi jil bai sarrafa littafin takarijin furu ya alal usuli ya zunjani na nan ga tamiri fi tafi da furu da lusu ya ji sunawi ya kwai gutu ci ganci su kun wuci ya kwai makasit ruwa ji gani ako man na ma use ya approach na gana mu sha shafi biyu Ni ta fi wuna yi gan almuwafakati na wuci to ilimi ya makasidu ilimi yana complicate sarauni na ya bane kan dondo na al'umma a nabi sa sallam ga yin lona wani yana ko a ce ɗiɗɗiya da zamani a nabi na bukata na ajiya ilimin da na wafe bibi ebo ne ya wuro shi wafe tsami na ade bukata ya kyayi hukunci wani na ba zai ga ga wani ga yi matsala wani wuce ji wani wani ga ga wani a jaya wani ma jaya su wani mun ba a je je ilimi usul be ilimi makasu biya sanin ga yanyi daga wajen gane ko gama na imamu shafi biyu sai ga al-muqaddimatu tasi'a karkashin muqaddimatu tasi'a ya yi littafin da ga al-muwafaqati nan ga wa min huna ga daga babon nan la yuslahu lin-nazir fi hadha al-kitabi aje da zane ga ga wace littafin da ne ko waje ka kai littafin da ne ga al-muwafaqati nan an yanzura fi nazara mufidin an mutafidin yawon ya cinwule yawon yawon wuji amfani kwanwun laili min da shi kwanwun laka da cin wuza kuwa hatta ya kuna rayyani min ilmi shari'ati sai zane ga kafe shari'a fi cafu ni ɓargo diya ne sai kafin shari'a fi cafu ni usulu ha wa furu ha to usulu shari'a to furu ya shari'a mankuli ya wa makuli ha mara to mankuli ya nasi to ya kwenye shi gaira mukhalladin ila taqlid wa ta'assub lil mazhab wa ma jika tinda matsayi na wa to ta'assuban sha maza bi ko ni ni nan fa inna wa in kana hakaza ga da ke an nan khifa dai an yi kadiba dai ma udiya fitna bil ardi wa in kana hukmu bi zati wa wato kaga ya zaɓe sai yi na da ilimi kuma nina nga ga wa ga da ilimiyan almakasido wa be da ya ga fitinan da caji aje ba zan ta sai ne ga ne ga ne fali to shari'a ba no ba ga ya na ko nga malaka ni ta tin man man da ke da kasu magoye nan eh apro eh la palmas ala makasida sai kiyo sai ka ku da ga dalilin qur'ani sunna ijma'u qiyasu masu da aka musala mursala istisab kaunin sahabi adabu ya fatawa mujtahidi shurutiyar mujtahidi wajen ko gani bi ba ta ga wuce gazo ba biyar taru da banin ajilat dalili gurin da nasu wani masu da dalala fi amu kasu mutlaku mu mu kayyadu muqayyadu mu fusar ba ta ga wuce gazo haku na gane ne da bayanu na tabi da ilimin makasin doganci ta wani peripherally eh eh wannan wuce complicated gan ɗanan wuyan gaga cibo na yi shari'a musulunci kinwai wuwa cibo kashi eh, shari'a ne ji musulunci ga libi jadi da son. zai ji ma contribute ga kagwai yayin nanan ali zubi da abdulsalam a je contribution na wajen yayin limin makasidu na ibn qayyim with the great contribution no jiya ilimin makasidu na especially ta fi ilamun waki na ibn taimiya mutu daga here and there ngo ji gani ko amma zanaji complicate work zanaji complete work ya ilimin makasi na imam shatibi turu ni lita fi kiti somo al muwafaqatu ebere na wani gane ga ngato wakati shari'a musulmi lebe ni waga musulunci samara ya zama da zafi ya wuta kai alizu na bi salami shi a ga waga musulunci samara ya zama zafi ya gubo jelbul masalihi bai darbul mafasidi ala amfani abi a maraki ajin eh alagun atayaru a sai analyze zuwa ga musulunci bai ne is based on jelbul maslaha a ji ala amfani abi ko ji gane ku a rotu now ki ya amfani wucin gbẹ̀gbẹ́ ti gáyọ̀ fún àti àǹfààní wíti zúgún ǹgá mẹ́mẹ̀ká sí bẹ̀rẹ̀ lúkọ yẹn wíti ọgá tí ó wà yẹ wúta àdọ̀rúrí alhaji ya alhaji fi ni ko mùtọ́ hankali mutuwa dukiya mutuwa mutunci mutuwa family da mutuwa dangi ko ya na ko a ce na Allah ja ja din ta fi ni yatu a ce ga zato in nage gumbo benne an yi wajen nage gumbo benne an yi wajen nage gumbo benne an yi wajen wai ili ne ma makasi daga a jiki nga sai wa zungi zungi zungi zungi wuce jiyo amma ba na uzuri daga su ku. wale gan ilimin makasi da wajen da ille ki wisdom behind ji kazo amma ga ga yi ji kaza ki benefit ne za drive obo ne ko yau ko to eh irin na ji di ya ka tun ga ji kiyo ga ji di biyo amma ngo don ka ga shi ji ilimin qur'ani sunna bi usuli bi furuwi bi manquli bi maquli dabbe shi da yanzu kaluji kafe makasir jina ko bi janka lura filosofa ko ji gani haku o gan bi janka lura da kiyar oga ji filosofa ga malawun ji area na landoro a gadan wunyina lokacin yana yau gan ezu gan lambar shi da hasan ali salman littafi yana takika ta watan kyatu salafiya ta alamatin waraka ce page 29 na wale ce ma da alal makafi ma idarin nususi wa kawai istibati mutabiyat inda ulama da usul khatirun jiddan ya zuzuri la ya ilimin makasidu mutu shi ke nan gwan wanda da nasu jiya ya e gwan make biya, ko ne shi manje la da istibati na to ne very dangerous والذي يقرأ كتب بعض العقلانيين المعاصرين يجد ya هذه kutura. wanda ya gbogbo littafiyan da jirami kan ka za a bayan wale don jayen e ya gane ne so wale gan mu kaji mana shi diya wani idan ni fanin nga don kuyo ko so bayanin na ilica e a kai littafi ganci قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى هذه ورقات قليلة تجتمع تشتمل ana معرفة فصول من أصول الفقه كو نعم هذه ورقات نوى ga hazi warakatun ok ga ma'ana usulun fiki ko ma'ana usulun fiki ga hazi warakatun na naji waraka gishi kalila tun naji jirgina tashtamilu wa kukuwa kaladan ala ma'arifatin yayyake fusuliyar fasalin da min usuli fiki ya usuli fiki ba da wuji ga hazi warakatun nan na naji waraka gishi nan wata ngawar ne to musamman na kalitafi nan wai lagan wai lega yana wuji da hannun yana ta canji wo ko ebo na man shi na shi da su ya so yake da bai yana ka ga ya tunci ko lu mm. elu eh, ya ga ya tunci ko ga da wani anya elu eh, ya ga kiyo e ta canji ebo ya cinye le da aga dama wale ga man kalita fin na ka ebo laka tun fun ya ji makanta umulu wa kafin usulul fiki e ji wala wulawun ku fitiwo e na litafi na nan gowar kairin na jigan amma e ji makanta ne ga wace kafin usulul fiki na wajen amfani amma to suna litafi na gwaji can jada na fa amma maji da litafi ya rura kafin da ya tsarauni kuma ji amfani tsarauni har babu na shirai na ibn salah mujiya litafin na nan ga kalla hajmuhu وعظم نفعه وظهرت بركته استوى على مسائل خلت عنها المطولات وفوائد لا توجد في كثير من المختصرات gari ta fi alwarka ta imamu juwainin nan kalla hajimu ugaci ya ko azimin nafuhu amma amfanin dokun amfanin wacin zaharar barakatuhu albarka ma tula ittawa ala masaila wa ku kala da matsala shi halat an hal mutawilat na tulitatin ci koji na jin bana wa ale matsala wuce je bana wa fawaid la tujad fi kathir min al muktasarat umma la amfani da faida an ci da matsala na ji tulitatin da ji wa waje na wa ale go bayana ba nan man jiga tamilu na ko sai da ga hmm. tamilu bi ma'ana tahta wa ku kai kalanin ya fasalin bacin ya usulun fiki ko ba lokacin marifatu na ke marifatu ya zuɓe amma aga gaga marifatu ya yoyo na jahilci a shuzo nan amma unji ilimin ɓata nga jahilci shuzo nga mala e gaga allawi a ayon amma ya zagawa ga allawi alimu ebe ne ilimu ya ce ya ci shuzuwa amma ga ga allawi arifu marifan dondo ya yi ke la shuzo ɓaru yoko ga mala ilimi ya furuku wanda muhimmanci sauran especially da alfuruku lugawiya ewu oge rikpe tsakani kalima guba na wafe ne gun biyu doji amma wani fasalin da ce ko yau sulfiki wane ga waraka na akwai kala da matsala na ce yau fiki aga ga faslu waye ga sashin da yau ya baji ko ga malaman da je ka na, nan ila litafi ga da fasali fasali ebo a san zane kan e baji je katun ebo a yana kwadari e ba baji je katun imamul haramaini a juwaini wuce gagagan gawa zalika mu'allafun min juz'aini mufradaini ahaduhuma al-usul wal akharu al-fiqh ko ila fal aslu ma yubna alayhi ghayruhu wal far'u ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد إمام الحرمين الجويني تشي بيوم جوغا فرمي الورقات ويقول ga ذلك مؤلف من جزئين ننا awawwa دقفات fati bi ma'ana kalimar usulul fiqhi ko kalimar usul wani kalimar ni kalimar fiqh wani kalimar ni wato kalimar guba na gubu ya ko mm. ahaduhu ma ni ni mini bo al usulu wal akharu kalimar ba ci kiyo kalimar al fiqhu yi fahimta al usulu yi gere shi fal aslu wato yana al aslu na ma yambani alayhi gairuhu yan aja tu yan go ti tuta ti ubo na imana yana jinwiya nge tuta ti ubo na imana to cikin bona yana to itakota a ce tu yan ta ti ga al-usulu wa faru al-far'u na suku ngai ma yubna ala yana e tuta ti yan go ci wona ba ko mm-hmm. foundation ya al'aslu kada na fita ci wani wiki alfaru gere ci ba mu ya al'aslu ko wala gine idan yi ci mana wikiyo mu ya alfaru kawal fikiyu fikiyu ma marifatul ahkami shar'iyya ya yi hukunci shari'a allati naji tariquha al hadu ya kone daga ajiyu nan ga hadu jona a cewa dai gabanin nan ba no ga usulul fiki nan ko ga kalimar wuce mu'allafun min juz'aini mufradaini ba no ga mu'allaf ne ma'ana murakkab ko ma'ana atuta ku da shi daga juz'i guki bo daga fatu gubo dikin da toshe latin ga walakin Allah allafa bainahum amma Allah nga la ya gba ta ku dojo man Allah ga la ta wa dojo Allah ga la ta to ba dojo Allah ga la ta gube dojo nga mala imam al-bukhari la ga sahih bukhari ga babu al qur'ani babu ne gaga yace ku ku ye kan ni al-qur'ani wannan ba go ko ngole nga kalima usulil fiki kalima guburo wanci bi aje ya ni ne wekiya lakabi a fanni ne wani ko lafazin da lafazin fikiwi ebe na ga waje fahimta fanni ene ga yi to fanni na a bayani biology na bayo mai ne kazan wale kalima ni ni gawa na nan wato wa magu kuke baba manuyi kazan ina shiga hmm. wannan kazan kratus kazan baba democracy ma manuyi kazan hmm. eh da ke geography ta ne ko yi da daga wayo ko amma ne ka kunu da ya usul fiki na wa difa ya usul kai fiki lukayi bi ango ne wa lakabi ne ni ba ne fani na kin wa ya gancin ba da wajen ga aslu na wa ne ga mutu yi mufradu jemu ya al'asulu aslu ti kiyo usulu ene ma ya al'asulu na ma yambani alaihi gairuhu yana aja tu yan na ko ene ya alfaru da su ngai ma yubna ala ghairihi ene tutatiya yando ci na juyano wale da asali ya ci gbam ngai gari ne fita tako na ko mm. gwala eh kyau yo to far ugan ci mazu ngai kiyo na tsayin yi ji fiti uje da sato karangba ji uje ce yi uje yi fini gbe uje be wale asulu gaji gare ku yake na cikin latin daga alam tara kaifa fadar Allahu matalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba ha sabitun wa far'uha fi saba alam tara wele kaifa fadar Allahu matala kin na cikin la cikin la misali ba ko kalimatan tayyiba kaliman wangi ka shajaratin tayyiba ke ci ma wangi na ha sabitun bil asali yadda wuce ngukin bo wa faruha magwala juji fi sama wanda sama a cewa ne da faruwa ya tukuta tiya aslu amma man shaja sai yi zai kalimai al aslu ya na kama. Yau shiga ne ko? Ya mafari kan wace aja yuz ya kalima ya al'aslu yana mai bane a dalilu ba kim na aja ga al'aslu fi siyami ramadan qawluhu ta'ala ya allazina amanu kutiba alaykumus siyam kaga waje katu sulwa wafe daga gan a ga ne ya sani azu, azuyin ramadan bunan kaulu ta'ala ya allazina amanu ya ne ya imani jina kutiba alaikum siyamu azun ji wajibi da ne bu alalima babban na wuce gane ga wani ga ya sani ne ana zo al aslu fi siyam ramadan ma'ana ad dalilu fi siyam ramadan yana dalili tiyan tiyan azun kawul kaulu ta'ala pẹ̀lú lóko ìgbàmọ̀ náà gẹ́gbọ́ àdẹ̀lá lítàbí lágbàbẹ̀ títà àṣíwọ́yìn wà jíé ṣe yẹ́ bá tí èyí kalmar al'aslu ya kí almakisu alayyi ẹni jíé kí ya su ta tí wọ́n kó láti Ki àrùkánú kiyaso? al'illatu don mini àrùkánú kiyaso a so da kiyan al'aslu wuce ni alfaru da guba al'illatu da wuta alhukumu da guni noli al'aslu na nan ga gama kiso alayyau ina yi ya kiyasu ta fi wani misali bayan ga sai lati daga ya allazina amanu ya ne ya imani jina izanu ji a salati ni yawmil juma'ati aga yi sallah yi aga yi sallah ko juma'a ko fasau ila zikrillah e diye lo bayan ti bayan to ci wa zarul bai'a e maila a lugwa me kiyo ebo kibo ebo be shigala ke sallah jima lugwa mo ta lori a je to ki hukuncin yan yìí pàwọ̀ kándọ̀ kó kí hukunci yan ìdí ìjìn agreement ní ọjọ́ kanga àmáwọn àjíyẹ́ kúkún bẹ ṣíṣe àyán àgbà àyà bí etí yan wọ́n ti tọ́bọ̀ àmá daga náà gádà àyà ọpa jìkánga kó gádà agreement ní ọjọ́ jìkánga ń gáwọ̀ ti ṣẹ̀gálà ké jímà sálẹ̀ lúgbà náà ebogo hukunci rimi ga mutu gani gangani da ekun yo ekun ti maki su alayi yawo fa ba bonno ko agreement ti kiyo wọ́n jẹ́ ti kíọ́ alìmọ̀kísù láì fọ́rọ̀wà nínú ọ̀nà náà ẹkùn bá tó ti kíọ́ al'aflu ẹni ìlànà ti kíọ́ ṣẹ̀gálà náà wọ́n àjíwọ̀ jẹ́ sálà níwà náà hukunci ti kíọ́ haramu ẹba application kíọ́ kiyasu wani ko so wa ga ya kiyo ene mai wani Da ba ba suku jimma maki wa zamin bai'a ngai kiyo ngai maki saliyo ya wafa ko kiyo ko agreement ji wani tace maki su wale ga eh kuna na mai maki saliyo don gake ya al'asuro ya wafa na ko kiyo ko agreement na na ya alfarwo ki illa da latiro ga kuye lokaci na ga sallah jima'i na man shebu ga waje shagala ke jima sallah jima'i ruwa man na ga illatu so illatu ga istimlais na tsakaniyar egu baba no ya al'aslu bi alfarwi no to ki hukunci ma'ana hukumu ya al'aslu to ga yara mu ga tunna alamu ne ta ci ce use the word al-aslu to mean al-qa'ida to mustamirra qa'ida ne continue kin na ji aga al-aslu hamlul kalami ala al shari'a shar'iyya la al-haqiqati al-urfiyya asali alawa ta ti ala haqiqatu wa ja hmm. ala alhakika a yayin antifa da alin alwufiya ada alhakika lufiya ada alhakika lugawiya amma da alhakika ashar'iyya wannan kula da ga ibahatul maita lil mutali khilafun lil asli um, eh, sauki na ji ko? ya ganza na bayi ba ga bayanan ungi dabba na tunan wani rukun na nali asali ba manan nali ka'ida ba manan nali ka'ida ne mutanira da bako ko a lega yiwon al'asulu ne a yi e zuya ya jika kayi one a yi e zuya dalilu two a e yi zuya al-makisu alaiki three a ke yi zuya al-ka'idatu al ba no jiga alfikiyu na lai fahimta yake na ce latin gan famali ya wula alƙalmi la ya fuka wuna la ya kadu ya fuka wuna hadisa kira jama'a da da na eji eh, fahimta yin egayon eh, ilike mina a ga yarike eh, jama'a ko a nufi sahibi idan ko a ga manaf kawo kasiran a nufi sahibi ko ko a nufi shahibu a ga manaf kawo kasiran min mata kuli iye ji fahimta yin dokunan mai na waye gana amma a ɗaya ga kalimar yin alfiki luga bani ga ga alfamu ko amma mai bayan shari'a su ku. suku mari fatu la bi shari'a allati tariquha alijiti hadu ya hukunci ya shari'a na ya kwana ga ɗaya hukunci wuce na ga hadu nan ɗaruwa ko ba no jiga fatu na ene marifatu na idraku shay ala ma wa alayhi wo ke yo ye ke ye ne wuci na wale zan ba abun na ba nan to kinu, to zonu ma ga dabo amma sai ya kinu to na gadan maudu ya fi ki ba abin nan na ci tubo ga malla ba na ya matsala ya fi ki na mostly a eh, base base ta ci na jayi matsala na jin wa istin ba to ya zaji ke wani ijtihadu izajona yana shiga imari fatun yakiniya shi nan eh luga da babun na wace misali wato sallai very clear e ko nga ngala eyin na gan ba da ya fi kyau bayan ebe tamina na je manyan usulu yi bayan ojo zamani mafari na ilimi shari'a bai ne fi kyau gaja yi a ta yi na daga hannun sa sun da khairan yi faki wa fi ko ba jiga alaka mu shari'a nan alhukumu ke hukumu ha shanin kí hukumu a àgá àjú hukumu a mẹ́lítà fi ẹ́tọ́ ẹ̀tì àgbẹ̀jẹ́ ẹ̀ hukumu o ilẹ̀ ya alhukumu ne almanu'u alayakan ga malaja ga hakamal qadi ala fulanin bi kaza likali wa hukunci baya za ka zabi mana ne ka ya bayu ganyen do ne kaga hali na bani ga ji wuce mun ngo ji dani ko ngo e bayan lugo ala ga al hukumu, ya al manu amma e bayan shari'a su ko isbatu amrin li amrin aw nafi anhu ala yanda tabbatar wa yanda ci ko ala wanya ya yanda ci o male gan ngo ne ya ta tabu wal istiqra'u ne ya ta tabu wal istiqra'u hmm. emilatu nasiji ya alqur'ani emilatu nasiji ya sunna de ka tun gbalwe gbalwe de ka tun gbaji nga ya ta tabu mutu bi ya ta tabu wal istiqra'u majbele ga ga al hukmu ya ga tiyan wuta a da hukunci ne ji tabbatarwa bi hankali nan a da hukunci na da tabbatarwa da al'ada yana amma da hukunci na da tabbatarwa gangani mai shari'a yana yau jana ko hukunci na da tabbatarwa da hankali na a gawaga bayani yau inda kun gafi gbẹ̀gbẹ̀ jana ko bàbá dé ìyèké egi wani yana ka hankali ya daji mai nasu a da hukunci da na al'ada ya jiki na ngai da tani yawo na waga jiya kan zan wa lofoforo waga muya kan zan wa lagba ko ji koro a wakunce shari'a suku alaka bu shari'a suku ngai yana ya kpabo nono lójú ọ̀nà kú ebogá bí gẹ̀gẹ̀ tí ó ti gan òsùlù fíkí o wọ́n jìgá àlàkà da àkìlíyà ṣùgbẹ́ ìdàwà zakanga àlàkà àmùsẹ̀ríyà lójú ọ̀nà kú a kamu shari'a wakuwa kagiranin wajibi mandubu mahazuru makaru mubah wukin nan mutu ne shiga alaka mu shari'a ko ma'ana in na ji aka mu shari'a ya taklifiya wa ga yadda yayin na shi ilimin usulul fiki gojon ji ilimin fiki ba kuyoko so gaba no jigan allati ha al ishtihadu yana yadu e ku gaye ko e ishtihadu nan aya daga babun nan mas'ala ne shi yadu a jini irin ma wuli mamina jini bi darurati shi na shi wa ji turu istihadu janin wale wa ga dagun na ba wale yau su lufiki ya ke da shi ro na shi ya wuza gwa bayan ko istihadu nan ke misali bani a dagagan da yogan al'amuru lili wujubi ma kare na tun tasrifu an zalika umarni ya ji wa lagawa wajibi ta ga yin lokaci a biyan na rufa yana nan sabo mata kuma rasu fa ku zo mana aku malu fanta kuma mana haka anta zuya ma kalautu biya dayya aga allahi lisarini ma lam tarid tun tasrifu an zalika na ya lugwa wa lauga yanna yara mu ka ya karinatu da abin mu ci guji kenan mu ci na. nan wale ga ka'idu ga al'amu shamilu ni jami'a afradihi dufatan wahida malam ya ce mukhassis a ga al'amu wa ku kala da yin ko ya afradi ya wuce ka gari yan ci bene ta na wani cina nan alin ne ba ta ka'ida shi ba ma turu su suke ya bai da kiyo e ya biyan na shi wato a dalili shi usul sulfiki in summary a dunkule wakiyo kitabu sunna Ijimawu, qiyas wakin na guni almost jimuru; ma hanafiya malikiya shafi'iya a yi eh, daji ga gunin ne amma yana jiga kyauci maji guni na nana a da sai ba dubo a da alil madinati kawo sahabi istisanu masdatul mursala istislah istishab daidai biyu ne a da kiyo a da can libashi ya e Ba ni. maza bayan maliki ya je daga mulu halin madina ma maza wa da gina je daga mulu halin madina tiya maza bayan shafiya mun je daga alisti sanuya a ga malista sun rufe kadi shara'a wadda ya nako maza bayan imam ahmad na ambali wadi ke ba da kauli sahabi

man aya dambo hadisa dambo wọ́n jìgẹ́ èjì ìjìmá ọ̀dẹ́ èjì bí láti ikú kan náà wọ́n jẹ́ ayé mú no eh ka ba ne ga ya ji ijima wani a ga ga ijima wajen musulun da kurano da sunne wanda ya matsala a cikin wata yi bibila ni ka kaza ko bibila ci da ya gwa kaza ya gwa ijima wajen no ngudi raya itabi ma o tilẹ̀ lẹ́kùn mìíràn dúkùn a fún bí ẹ̀ mí ẹ̀dá jiná kó mi mi so Eh, gane ga dona matsala ya gburu ko? anwa'ul ahkam ko yiri yiri je kiyo yau kunci anwa'ul ahkam yiri yiri yau kunci ko al’imamu juwaini rahimahullahu ta’ala ga al’akamu saba'atun alwajibu walmandubu walmubahu walmahazuru walmakuruhu wasahihu walbafilu wajiyar yako? ga hukunci aka mutuwa ba adi alwajibu yanayi wajibina adi almandubu yanayi mandubu na ma'ana yanayi sunnana adi da almahazuru yana aka na bi ma'ana yana yara muna a da almakuruhu ko yana haji kinan yana da wani wasu sahihu a madiyanayi sahihu na walbatilu a madiyanayi na wale ga dokun don doyen littafi ya usulu joye la alaka mu ga guba a da alaka mu taklifiya amma dai al'akamul iya ko? akamu taklifiya wuce gutsu amma wale ga imamul haramai ne juwe ne littafin ya alwara kato a kamu gutu a baunayen wuyo ko? gan alakamu saba ko mana alakamu shari'a amma ga ga al-hukmu shar'i ina ya ci ne khitabullahi al-muta'alliq bi fi'li al-mukallaf min haythu innahu mukallafun bi aw khitabullahi al-muta'alliq bi fi'li al-mukallaf مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع نعم الحكم الشرعي لياتنا هو خطاب الله ولا كمان يمشي شو يغرسكو المتعلق المتعلق بفعل المكلف نجواتين دي مكلفين min harsi na mukallafin bi etiyan utace wuri waga woji au kuma khitab Allah muta'alliq bi fi'l mukallaf ko bil iqtida'i ko ko command ko umurni na so ko ya da yake aji au tahyiri ko ko mawadeta au al-waz'i ko ma cici dole bil iqtida'i ya aji kwajiye wajibi kwajiye da ji wajibi an ko wale a takhiru ya yi takin wuce eh option yin option yin ta ibada a takiri ko mm. a wa ɗaya eh, ya ci sa ya ji ko gaji ko gaji mangole yau mu ba قال اول وضعي وضع باوي على أكاب الوضعية بانو مغا الاختضاء بيا التخيير التخيير نوجه على أكاب التكليفية ابن الاقتضاء ودنبو يا أجي a ودنبو يا لوا يا أجي كاغين الواجب غنبي a يا لوا كاغين دا حرام غنبي makaru ya ta cin mutafin za su ci mu ba hugancin ba zai jasi tabun layi na layi lafazi na ji amfani na ko? kitabu layi ga alkitabu babu layi lafazi na ji amfani na ko? na ya zago ma ji fahimta na ba na mu ya kitabu layi na ga ɗaya gari cece wani lafazi wani kalamun nafiya ba ni wuji ga almutalib bi filin mukallaf na wani babu nan wakon kalamun tobe to tuko bayanin to ibada shi to mu'amala shi to tabi'a shi wale da etu to etu ya gaba ke di sallah ti azun nan etu ya gintara ke ga gazayi ma ga hana man ci ga ji dogo ma ga bukuti ma etu ya gun ke wai be ni ya kai mu ji ibada nan wale ba no ziya al mukallaf na ngai za na ji baligi ko ngai za ne bi hankali umaji baligi umaji fahimta yin ɗana e gayu na yana makon taklifu na madagwa a ba ne wajen ga al-mutalibi filin mukallaf na ko wale ga alaka mu shar'iyya ya e gane shi gadon ya e gane da alaka da za ta layi ko suna shi ya tsoyeci ko tufa shi ya tsoyeci ko yaku shi ya tsoyeci na wani yana yi gafita ta ci ya yana e yi da alaka na ni gaitu ya mukallafi na wajen yana ko wale gan ya ga alwadu ne ne biyu ne ji bayanu da ni ko wale ga ma'ajiman gyara matsala wuta ya ganna ya mafari manya hukunci laje gutuwa ba ko wale yin wannan iguba lafu ya kan imana alaka mu taklifiya da aka mu dobi iya wushi ke ba e bayan manyan usulu joma aka mu taklifiya ya gusu wajibi mandubu mubahu makaru haramu wani ako alakawul wazu iya tuma mutum ya gutuma a sababu a sharutu almani'u a fihatu albutlanu wujen nan gutun a sabab a sharut almani'u a alaka mutaklifiya ya ba ga aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi layli asalla ku yi kin na aya ko a ga ya baci wale ga a ah, ki rike masalin gurban ki ribe tsakani alaka mu taklifiya yanda alaka mu wadiya wani ga alaka mu taklifiya sharati tuwo zanna yi mukallafi wani na ko amma alaka mu wadiya sharati go dole zanna yi mukallafa Ya ba ci a kamun taklifiya wọ́n dé wá tún lè tún lówó jẹ lónà bebe wà nígbà alakamu taklifiya alakamu robiya wọ́n dàdé wá tún lè ṣẹlẹ̀ tí kó ilé ibi àti àgá wà ní gbẹ̀dẹ̀ alakamu taklifiya ga alakamu robiya shi a manla bayani da sarawun etiyan ga wuce wale gan alakamu taklifi ga alakamu da biyan mai shi ke bako kuncula kuncula gutuwa ba amma ya gane buka gane suku alakamu taklifi ya yi gutu alakamu da biyan sun mai gutu gutu ruwa da kene yan da yawa da ya shartu alhakun almani asabab asabab ya albutlan albutlan Ngam falwajibu ma yusabu ala filihi wa yu'aqabu ala tarkihi wal mandubu ma yusabu ala filihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal mubahu ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ko? ta ga zauna ne fale gan ba wannan man ga alwajibu ne wajibi nan ga ma yusabu ala filihi yana zaga ji ayulada wa yu'aqabu ala tarkihi kai zamajiya aju kina aju azaba nan wale kafe fayo yi ga gace definition din nan ko wal mandubu man ga yanayi mandubu na ma sabu ala filihi ganye ne wa gaji a yawala dana wala a kabu ala tarkiya ma wa gulu gwa wati ta a foni shiwaya wal mubahu yana mai mubahu na la sabu ala filihi wa la a kabu ala tarkihi wa gaji a yawala da kawai majami a foni shiwa wal mahazuru yana mai mazuru ma'ana haramu ko ma yusabu ala tilkihi wa yu'aqabu ala filihi ngan yana ga lugwa a lada amma waguji a gaujin azaba nan wal makaru yana mai makaru na ma yusabu ala tilkihi ngan yana ga lugwa a gawa ya lada nan wala yu'aqabu ala filihi ga maguji a Wasu wasahihu yana mai sahihu na zugun ma ya ta'allaku bihi nufuzu wayo otar da bihi nga yana eh? ma ya ta'allaku bihi an nufud kuce yawa ok ma ya bihi ya ta'allaku bihi an yana agunyo da magoji suku agu count maga ati iye ji bayani wa bidiyo insha Allah والباطل أما غير باطل يزقو ما ما لا يتعلق به النفوذ ولا يتبع به daga babon nan ajiman gyara ya ce matsala hannu ci shau daga wata yana ko ya mafari a da kyan da ba tsakanin manyan usulu shau manyan usulu ya hana ya shi a ga alaka mu taklifiya ya gutuwa ba kun gutuwa yau ko hmm. ɗaya daga wuce ne, sai je su ya sa na ko mai harafi ya ji a ga a kamu taklifi ya yi gutuwa ba kun gutuwa a caji a gagalin ya kamu taklifi ya farilla dabo yi ma'ana ya yi rike da ka ne farudu da wajibi a magan makaru da ne alkaratu tarimiya nan wani ya ne hako? ci da gutu? Ci da gutuwa ba? sai ba a nufi ajo ba ni wale zan aje wajibu a maje farudu a maje mandubu a maje kiyo makaru ya karatu tanzihi a maje makaru ya karatu tarimi a cikin yadda harama a cikin mubahu na wuce? mutuwa ba ya ga ya hana siya shi da wannan ebe ne manya hanafi ya shi ta kuna kalita ta ya shi e ce usulo na nga bayani wa gali ani ga e ga manya shi ga ba sai ji iske ba to ya kawai ga an tiyo ngo ji ga ko e e e nga mala ja ga ha nga mala ga ja ga ga ga ja ga ki hukunci ya wa do iri hukuncin na maga mutuwa ba da hana fa abu ga yace galibi kun shiga matsalan doro a di in depth hukunci to sun eh, ba a na fayi ba da mu lokaci a ga ki hukunci ya ba yo fa alhariro ta zo siliki ba yo fa alharir a ga gun yara mu wọ́n di yára kú wọ́n kájọ́ ara kí ìrí pé tàtà yara mu da makaru tari ne baye hanafi ya jibo a gauga a mu amma ga yana makaru karatu tahrimi hadis na da tubo ya ahadu wuji mutawatiru a ta ga gawo ko ko ko da ẹ̀yẹ ní ti na ìmọ̀kẹ̀rú tàrí zànẹ́gún yàrá mú tí lọ wọ́n jẹ́ déédé òṣùlù ní zàndóòrò láti tí lọ ẹ̀lágẹ̀gẹ̀ náà àlẹ̀fí àṣọkájá àgán kí ìrí pé àrámù jẹ́ mọ̀kẹ̀rú tàrí ní ọ àrọ̀gá àrámù àdíṣẹ́ni lóṣù àrámù ko aya. karatu karat makulu tari ne amma ga wani e ba gari ko kaida ne use na gano wani amma ta sun haje masala da buna suke use ne kaida na do ganya ga gani mai ya ji ga mu ganya da fiya da to ki hukunci ya zufa hariro a gabu yara mu ga amma hadisi ne hadisi ne da yake gan ba ja fa hariro na hadisi wuce ha da wuce mutawatir ba kile ci ku yara mu a dogon haka za na falai ulama ayyubatu an yi manya a jikin ya gama jikin ya gama su na malaka hannu ci zugun wale gan a ta gawe gaza na ga fiye wajibi lugwa ko ya fiye farilla lugwa nan ko ga ya tuwa ramuji ko ya fiye makaru tarihin da gaza na dilefi wọ́n jí gánà kó wà ní gbá ní àgọ̀gẹ́ gbígbẹ́ fátíà halaci ya ṣe àgọ́gẹ́ gbígbẹ́ ṣe àrámù tàí wájìbí ọká ìfàrílà gbígbẹ́ fàtí à wájìbí ọká ṣe ìfàrílà wọ́n lè ẹbájì múúrò méjì àti mọ́jì ànáfà nígbà rẹ̀ wájìbí ọfàrílẹ̀ ẹ̀gẹ̀ nígbùgbò amma a hanafu yi a yi rike láti tàkà ní wájìbí ọgẹ́gẹ́ níbi farilla ọgájà rẹ̀ kí hukunci fati agbasala wo àrọ̀ rẹ̀ fati agbasala ìwádìí bí wọ́n ti fọ̀lílà kí a yẹ gan ọ́rọ́ ẹ́ fati ọ̀nà ó ti kí àrán wọ́n di wọ́n tẹ̀wá tí rọ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ ní alábìtú lè o. ọ fọ́kẹ̀rẹ̀ ọmọ atẹ́ sara. sára ga malaka kula ibn hajar mun ga ga na wani mun ga ga mamaki da nan

nga mala maza bai a hanafu matsayin doro ne gabe ji umarji yana a imaji ji tansisi ya gu ya ramu na nan a ga ga rawa da gu ne makaru karatu tarihi nga mala maza ba a nafu gabe a kiwo kuce ya siga a gu ne makaru wọ́n jẹ́ àyà kó àrú ìkíọ́ makaru kí lẹ́ẹ̀sì gu ne makaru a gaman ya a ẹ̀gún yàrá mọ́ a maji aya ko hadis na ji mutawatir ya tiye haramu gugu nan amma da yake nan zuwa gugu ya haramu nan take ashin amma ji wala tulku bi aji kuma da talu kake gaji wanda gaji ne da zalaka kama wala tusrifu gaji ba ne dukiya ma inna al-bazra kali kwani shayatin la dara wala dirara ko wanda ne yanzu na muminin da mumina bigar da maktasabu da wani wajen fi daga wata yawa ta masu fita zai yi wani damuwa ji mu fata ne ga a talu a talu mu ya bani amma an na fi zuwa ga da ga zuwa yi makaru wale je rike ga mu ja amfani e na ala da tsakanin farilla da wajibi na biya ala ga ne makaratu tarihi na amfani ebo na zane gaji jihudiyar farilla nan kowace ya haramu na gaji kiyo gaji kafiri amma zane gaji ya wajibu ko kana karatu tarimi nan waje kiyayen waje kafiriya mini benefit na da ya rikiya gwani gaji wani amma dokun don mai mun jale rikiya tsakaniyar wajibi don gani zai farilla amma ban da zuciyar a hanafi lálẹ́ ìṣàfẹ́ ìyá àmá ń bá rí kí ẹja àwọn tí ìṣòtò àgbẹ̀ lẹ́gbẹ̀ níbo ìṣẹ̀ náà gúkẹ́ ọ̀ṣọ́ tó bá rí nígbà tí wọ́n ti náà gbàrá mọ́yà àlè fi ayé káwọn wà á fẹ́ bẹ yóò zẹ́ tá àwọn oúnjẹ tí ó ń jẹ náà wọ́n ilé ẹgbẹ́ wọ́n ẹjú fi náà wọn kánú tí mẹ́mà àríkí àrùn gẹ́gẹ́ kan lé wájú bó tẹ́ ní mọ́ pọ́ ní wọ́n parí súnná ọ̀gádà mọ̀rá ti sùúrù bẹ̀rẹ̀ ká fi a sùúrù ní ọtí àtẹ́ lágbẹ̀gbẹ̀ mẹ́yẹ̀ rí sáálà kánú tí wọ́n ga alwajibu ma yi sabu a filihi na yi ne zaga shi ayu kina ayu lada ko wani a akabu ala tarkihi a malikiya a majiya za ba ga lugwanin ko a zato ino ne tarifu na nan tarifu yin zai je yi zai logic na yau a ga yi wani babu lugu a lakali mai kasdan ma yi sabu ala filihi kasdan yana waguji wace da ikpe ni ya ji kan ya wala dono eh ni da ikpe ga ne da ko ba ni ga ga alwajibu ki alwajibu lugatan yau sukutu shay'i yanda tuluci ko lazima mahallahu kirkin mutum na fai za waje ba junubu ha ai sakatat ko e ba ibtila wasu ku ma umira bi filihi ala sabili ilzami na ga best tarif yana yi ga alwajibu nan ma umira bi filihi yana ji za foro ala sabili ilzami ya ce dole go pakabo nan wale ba na jiyan ma umira bi fili na wale ga yana jo forogo waji na wani yana ka ga lawu lugwa nan ya ala be maka shi wa ga da ba ene ma jo foro to ti wale su kuma je ga da ngo ke mu ba wi ne ko ba no jiga allah sabilil ilzamina wale ga suna ga na ba ko e bana suna dole na dole na waya jina gama laba na manji tarifi gan ma yi sabu ala filihi wayu yi akabu ala tarkihi na yana gaba ga wani a ga gyara da tarifi yana imamu juwaini jina uye jiwo ne zaga to tuno na wani gana ku na wunde ga ya tuci lo hukunciyan y'a wajen gaci ya ci ba ma a yi ladanin Kunda ndabuwa ida hadis na nabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina layla bani ga lo ba e ba san kina so ti da nyuga a go sallan za wuce fa wuki foshi ba na a go sallan za na na foshi ba na kiwa ga ma na foshi ba za nuga ji sallan hmm. no nga sallah ji to sun ko ke ji sallah wuce ya ni dati amma agwa to su ma sallah wajibi ta kin ranno na wajina agwa ni ma ran ma a yi la de ji won wo je no ko so bani ne anin za a sallam ya za a ji kal'abdu lam tukbal lahu salatu wo shiga bici a go kiyaye hmm? a go sallama anin za a sallam ga mai shariban hamra lam tukbal lahu salatu na sabaha zane ga tun na efo shi ba a go sallama fahimta ba ta ballawa alaihi in ga tuba je su kwa fadi wale ngole me fiki oji me da jin bene ke de wuji na bici no de za ne pingele aga sallaji hmm ade ga sallaji hukunci ya tare ko salati ta ci abu ya haka de ya sallaji no amma a sallaji ne amma so ko a ce ya la de sallanaji ne bole pin na ji no wọ́n ti yára kó nga mọ̀ láàrín tó máa yóò sáàbọ̀ aláàtìlì inú gẹ̀dá náà tó ní ẹ̀dẹ̀ kí ẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ ebo da to suna ne sallar wajibi ta ta to suna gajin ko jiya ne wani magana a rato nan ba ebo na rato kaburi kyan kabulu gugu a rato gi gugu wa gairi wuta almanarul muni ya yi mu ibn mu ga gugu wa gairi wuta a da kaburi riba sako layin gobe wani ebo da sako da jibi wani sako mai wayan wuce nan wọ́n bí lánàá kó sọ̀kú máa ṣe dúó dànà ẹjú náà máa ṣe kún ajẹ́ kọ̀búlù jẹ́sà ìwọ́ sọ̀wọ́ sọ̀kú ẹlẹ́yìn ògbòbẹ̀rẹ̀ ajẹ́ gbogbo na ògbòbẹ̀rẹ̀ egbó tí ìbọn náà egbó ìgbàgbọ́ náà àmúlẹ̀ kọ̀búlù ìkàtí lílì ìkàbì àgòbì orin náà àpò náà náà hmm? Hmm? lili kabi lili kabi punishment ta ci kewa ba ni misali wai la kirki wai ji sallah wai fiyazu wai wazaka wai luwaji wai ji azkar wai ba alquran wale ki lugwa bidiya lugwa shirka lugwa fasikanci lugwa wai siya da lugwa e eh, ibadan na jona ce ce an ce an ce ce ligiyo ce ce daji yawai ko ce ji sana'u yawai ce ce da daji bi wani ce ce fa bi wani ce ce ngone ne ne kabuli yadda ko a ci da kabulu ya ce kibo yadda za ube sawabi sai ta gobe wani yagwe kibo yagwe e ya e gagbo a ti e da kabulu ya iskatun lili ikabi sai ti da gobe wani yagwe da aga foni shi yawon mu amma wajen yagwe da wani misali sallah sallah tunani da ba mu kyau kai sallah nu ji da na fa mu ji wa sallah na zanen nan ga de la damu da wasi bo ku ji cika wai rukunu da yan doro ya amma to su a ko ni she zanen ga zanen ya mutare ku salati bo ko di yana ku ba ni sallah da lo ba lo ba sai ba sai ki awa foshi ba amma ku ke ji sallah ko shi ban na abu ko ni shi ta ku salati amma sallah ko shi ban ne su a gula da wa a yula da ko ji na ko wato e ba ci ba na ke ji man jaran ba ne wai an ka ba la tarki na ile e babu nan a jin gyara gan oye jiwo ne zagaye tuwe wajibin ndo ci luwa nan so kuma fa nu duniya matsala na mazai ga matsala ya alwa'adu wal wa'idu da ya ahlus sunnati wal jama'a jibo wajen na ali aqida ya ba wani be khawariji shi gana a amru bai da na ji tishin mutazila be zan go tishi na ganin yi ta ci ganci zugun a gami ni gyara nu gyara na ke jiman ba nu ya definition alwajibu na wani kalima alkasdu nufin yanin wọ́la jẹ́ rẹ̀ tí alkasdu ipa ẹgbọ́ na etuka ní tó ugbo ní ìzàdé ipa ẹgbọ́ na níbi sọ àṣẹ́mọ̀ la ajira liman la hisbata lahu zanaga lotun mọ́jẹ́ ipa ní zanajẹ́ ládàá pẹ̀lú ládìí ánìwá ma yusabu ala filihi wayo aqabu ala tarkihi ina ji wa lada kawo maja a foni shi yawa nan gole na nan wadi jiyo wa ji gole yana ji ila shi nan daga ne batin daga ne alfijiri ungijiya har ga kaku ne gidi lo ne zai a wunye kan zuye wunya jiki a wunya fe a zunya shi zane ga a gan shige nan. no ya e bugu a wata destination na nan ungwa ya ga kasu judan mu wani ya ko? wale gan matsala ya alwajibu a da wajibi dabo ne mu'ayyana ta ci zaune hmm. amma da wajibi dabo ne muhayyar nan wajibi ce mu'ayyanin wajibi ta ce zando in rabu sallah zakaji da yare biya ce gane da ko ko ya zaga ga gan ya zaga ce ni ko a daga ne ba ta yi giyo wajibi ta ci zo amma wajibi ke da bane shi mukayyar nan ce ce wa ga wajibi misali ga wajibi kafaratul yamin wa kuti a cikin wajibi kafaratul yamin dole na su kwafa mini na gawa jikiyar gawa yau ne mai muhayyar amma amma dai matsala ya alwajibul muwassa ko eh ji dabo mai wajibi amma wani lokaci ko ji gane ko daidai Kiwu da da ìdà tí àgbẹ̀ ogun ní wájìbí hmm eh? ibn qayyim ya gaba da yawon fawaidi ga wa yuttafadu kawli al-amr al-mutlaq lil za a ji amfani ga umurni na na wajibi yo to a da wajibi na min zammi liman khalafahu a daga ga zane jiya kaza na sakwai kubo ima ne wuce wajibi wo wa tasmiyati wa asiyan ko sa ko da zane da jiya ka zane laifi ji curo wa tarkibi alai ne qabil ajil aw al ajil ko a ce to kaga waje kaza a ga punish ko ijo kwaliki ya mi na jiki waje wajibi wa yastafadul wujub bil amri taratan kan doci ma ezai je umurin da ganyen na je e wajibi al amri atimu salata asalla ku yi kini a tu zakata ya zaka ku ya zaka ya inna la kataba alaikumul hajja fa hajju ta ta haji wajibi ta ce wai da dikiyo idan waji wani bil amri wa bi tasrih bil ijabi kan wati mai da dogon yana mai wajibi na fazo tu da ganyen mai wajibi wajen ko wal fardu ذل مفرين لا يدين عن الجين الله فرض عليكم والحج عطيك عد لاجي فرلا تاتيه والكتب قال الكتب تيتي كذا كتاتيه بو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عد عد لاجي عد كتاتيه إن الله كتب عليكم الحج تيتي عد لا كتاتيه فحجوا واللفظة على بلفظ على walillahi ala nasi hijjil baiti man istata ilayhi da ko wallazza haqqun ala alal ibadi a me ke dogan yanne wajibi aga ta lafazin haqqun ala al-ibadi yana Irgen da su a nan za a sanin ga haƙƙun layi alal ibadi an ya abu duhu wa la yushriku bihi shay'a hakke ce ta tiyan wujijo a jibu ta ya ta magalen lura face ci ba ci ma ta mu'mini jo ko wa tartibu mata'u ke mata'u hmm? hmm hmm hmm eh fahil mutallaqati mata'an bil ma'ruf ko ke karshe a wajen haqqan 'ala al muttaqin ko mutallaqati ce mutallaqati zuwa ko yanzu eh, ga me gon yayya ga me gon al mutallaqatu ki a wajen للمطلقات متاع بالمعروف حقا وللمطلقات aya ne zagi na ji aya nan a mata'un yammawo e bil marufi da marufi hakan ya haki alal musulmi ne ta ce zai yaji bolo-bolo nan sai mata’un yammawo e wajen shari'a musulunci wa ga yayi ni wa yayi ni felu a cewa ga wani yi kunu jare ya talako waga yi talaku wacce guya wa ke kewa wanda cikin nasa kwa jifan lawunin wacce a jikin wacce ya tsaye zagin na riya yin bulu-bulu na wacce yi wunan shari'a musu shi wunan za wuke jin nakin babu eh, eh, eh. nga wuce talaku ya mafari ta talaku ya nga abu talaku ya tashi na wada hmm. kashi talaku ya tashi na wada ne ga mata wannan layu yan bolo-bolo yadda na to sashen musulmi shi ya jiya ne inda mini kibo yana latin da sana ce dai gada gan a china su yi da yi ci a women's rights nan na ma lati yin da shi process ya yi ta wuce a zo da ẹbọ́ lè sọ fún lèyẹ tí ń làjí ibi náà kún lórí àgẹ̀gán wọ́n lè wúti alẹ́lì mùsùlùmí náà wọ́n ti yá lẹ́yẹ jí gbọ́lógbọ́ló náà ẹwọ́n wá gbogbo mùsùlùmí náà dace watan zan ko a na waje jiya awo kubo فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون جيا غيا تهدوز مغوي أصلا يتابي أمي تكي شهوة زاني أديني غيا ما سلككم في سككي يتيني سكرب لم نكن من المصلين نقول يزا ني كوبو وإيباط العمل بالتركي وأغو ودك كزلوغو توغانيا ekunjo na ragogo wadda bu nugo to gajiya ne ya tunci wajibi idina ne za sallam ga man fatatu salatul asri fa kada a ji ta mulu zando ne tun la ta riga ji sallar la ta riga ce bana tun la ja ji ji wanya wa ba ta ne an yi gawa da wata doge na wajibi yo wa gari a wani wa kullu filin azzama Allah wa rasulu wa hau etu dondo na ce ci ga wuci wuci mu dona aw mada fa'ilahu ni ajalihi kuma ko mazane juna ce ce doza wuce ya bai tunguru wuce nuno na aw fari habi ko ce ce fayin ba ya tuji aw ahabba ko ce ce wau aw ahabba fa'ilahu ko bai ne dikiyo eh wala ne juna etu na ji otu olori benin da hannufa etu na ji kagan wuje ji wajibi a wayi mai dubu na wagadan yancin etu ndo na so ti gawo cinan ko tuci wa wace ko wace doza ne ji wani alif ga ni'imar rajul abdullah da kirkin ga abdullah ya loka ne kuma da lilla wani jiki ya mulaili nan yau ne ne na gwanda sai kiyo mandubu aw fari hadi ko sai ta ji kiyo sai ta fa gbabi aw ahabu ko sai ta wau ahabu labari ila laduwa mu hawa in kalla ya tuna ba sai ganin gatin nan ila ga kawai jeji inna la yuhibbu tawwabi na ce wanda yaji tuba da wani yuhibbu mutasarri sai ce mai kewa zai jari nan aw ahabba fa'ila ko sai ce wanda juna bihi ko sai ta yarda bi ni dina da ko ce ce da diyan yani be gane june nan aw wasafahu bi tayyib ko ce ci ujiya ga to kirki dana aw al baraka ko bi al baraka na aw al husni ko tin kirki aw nasabahu sababan li ma'abati ko ce ta la ta sababi ga biyan ga wade boye ce ce wannan kul in kuntum tuhibbuna allaha ga ga ga wato ya ci fattabi'uni ya mutum yujibukum la ta ta wa aw li sawabi ajilin ko waga waguji ba waguji a yau lada su ni a yau lada na gau au a adilin ko alala da tauka jiyami au na sababa ne zikiri li abdi ko to shiga ɗaya kazan na waguji na te fawai wanzu kuruni azukurukum washkuruli wala takfuruni au ni shukuri lau ko to tafiya je boyawai au ni da yaki lau ko to tafiya ba, wala zina ta dau zadan hudan wa atahum takwahum awli irda isaili ko to yace ya zane jini da ne juna awli wata zambihi sai a ce ko to ta fadi wa gaitu tuka zina ina ne za a sallam ga alhaji ne laysa lahu jazaa'un ila jinnu man hajja فلم يرفض ولم يرتفق رجاء قريب ولدته أمه ayu kabulihi ko to tige tungo inna ma taqabbalu Allah min almuttaqina ce ce goyi ba da yadda ne zo ko alim yusati fa'ili ko da ne ga idin ce ta ayu tsara. aw bisharati fa'ili bi tayyib aw wasafa al-fila bi kawni ma'rufan ko sai ce juye ga tunne tun kirki ko aw nafi lu huzn al-khawf an fa'ili ko sai ce ala zalgan da sun yi ya ga ne juna ala inna awliya Allah ne ne wali yan sai ce la khawfun alayhi wa lahum ya zalazina amanu wa kanu yatakun da jai ma jami'ai dai da sun yi church na aw wa'adahu bil amni ko sai ce ga wa ga tunno tole mi jin mi jin alikawli ga wa daminci allazina amanu lam yadkhulu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn ana ja imani ji amma la zalunci ka imani a hadi shirka nan da wuce a dai aminci aw nasabahu sababan li wilayati ko sai ci ga kazan na wagu jinga alawa je waliyo ko wala tu farilo lo le na ti lo logo wai bai imani ta ko aw akhbar an da rusuli bi usuli ko samu ya labari ga tuci ba da ga sai ci jiyan ya اللهم اني اسالك الهدى والتقى اللهم اني اسالك كذا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واليوم ده وين تبات تجيرتي شو aw wasafahu bi kauni qurba ko jiya ga yanna wala za su ba su ko aw aqsama bi ko sai ji kuti bi aw bi fali ko bi june kal qasam bi khayl al mujahidin wa igharatiha ko kuti kuti na sai ji ga ne bi go ko da je ji ko me ne ga hadisi bolle ya ko aw da hikar rabu jalaluhu min fa'ilihi ko ta ce tun mutum bai zane juni ko ta ce mutum ya goyi zane juna a hadisin ya zama ku zama ina rajulai ne ko wasu da adu mal akar kila kuma ya rukunin janna awa ajabahu ko mu ji mamakin wata fahaza da wata ne fata dalili yo ala mashru'iyyatihi al-mushtaraka bain al-wujubi wan nadab wata ne fa dalili la ga ya kunna jibrina en yo le sharia bi mu ra ga zujina imma wai wajibi imma wai kiyo imma wai mandubu sai insha Allah ta'ala ga ko zin da ka kai bayan al-mandubu wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi da waza da gani ko karin bayani ko gyara na Assalamu alaikum